بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشهد صدري ويسر لي أمري واحفظ الحجة من لساني يفقه بقولي اللهم يا مقدم آدم وإبراهيم علمنا ويا مقيم وسليمان فهمنا لمن سجدوك فتقوم فقوم اسم يا البركة قل مولا يرجم زمان إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول بقوم ceto shi ba duk wadanda da kai sai shi ba da alƙawura ibe bayan albarka kai bana ke samuta to sannan da yi wa kowane isi jumada al'afira daga jumada al'afira sai rajar daga rajar wasu shaban daga shaban wasu ramadan isfanin da sanar su bai su guda su fafa da alkhairi iwari kusa wasu fina esiya esiyan banko na su kuya yi labarin ƙur'ano na. wani man wani talaka wani faliko afirka ce na yi kwana su kudi bukata yayin da shi da zai akumila su ba ruwa kila noro a sosai ba noro na sakin yana wajen wasu kai da bukata wa yiwon isbata ne e samu cikin da biya yi ƙorƙanon etin shaniyar lukmanin haƙima wani lukmanin haƙi a nabi lawa ne wa sallan ko ba da yi shanin ku ke dai istahadu sula fa inna salatata minhum min sadati ahli janna ya farko fa ko shi e ma ci ya yi ma ebo na zaku kanata ce falikojo adamu ne ci shi fiye aljanna lukman al-hakim wal najashi wa bilal al-mu'azzim lukman zaba hikima ganibe esu najashi ganibe bilal mai ladan su kusa na tere mana ya sace sahaba da muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani lokaci na cewa kito a yi sallah zamayin annabi ajiya sun ci ci na sallah yawo a kuma nura ilimu annabi ya zuwa gudu nuhu bila ya wani mabe rufa gana da wani shirin ciyar da dango wani zai mabe da wani bila da masu ma ce ya annabi muhammadu da alaihi wasallam mun yi sallah ya zan nura wani kasuwar ruwa ya sallah ya ci mun tumbe mai diga ashadu anna muhammadan rasulullah wani da bafi wani da bafi aro da san mai madina ko ga tiya madina da kindo shi eh ko ga tana dona sai na umar lokacin halifanci mu lan da yana da shi wuce misali ko ga bilal da jaru shi don wai wani bilal da yi sallah kin da sai sallah ya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila lulọ sábà ìdìbò ń kiri oúnjẹ bàbá ìjẹ oúnjẹ bàbá ìjẹ tó àwọn àlejò àwọn òbí bá àgbà kejì ìwọ ìgbò bó ti bẹ̀rẹ̀ mọ́ra yìí abẹ́ṣà jùlọ pàjù kùlọ. òkè tó tó kó ta bila rẹ̀ náà ṣe àga tó ti ta lokumani lokumani òun ti ra ìwà tó àlejò mọ̀kọ́mọ́ ní láàbíà lọ́nà táwọn àlejò sábà. ìlú sáà nù ní gẹ́gẹ́ àlejò dáró yìí. àlejò dáró yìí àlejò sọ̀nà lokumani òun kà á har su kuma na lukmanin wasu sai ya fatawa tun annabi dawo da ala kowa annabi wa amma lokacin na soji to annabi dawo da soji sun na lukman na fatawu bikin mai tasirin da ce ga lukmanin wuzai je ya kudu gudu ezo na yi misalin cikin ya mandoro wani dole karo mai bi abiki mai bi dukiya a turi da ilimi mai da biki amma da kyau fa etulo da ilimi amma da kuma da talaka a shaɗu kuma gobe da ilimi riwa gidi barba e wani alamar yanzu kuma da hafi zambanin wajen biyu na wayan kuta kuma a ga wani kishiyo akida wani biyu da bazu ta hutu mutu akidu ga na ya faso shi ba shi ba lukman ke ji jugan ba duka ibada can tuna ya zai zai ayyaci da wuce wani lukman ke ji jugan ba ya ke waje wani yau da ya yi mutu ya garbe yi tule bugu da mai mutu shi iga kuka kuma ya yi shi isa yi waje wani a akida wani ya tun ibada shi isa ya tuka da yau ya ce saya wuce wurin kwakwallawa ibn jarira kwamari na dokumanu oúnjẹ àmẹ́jì tọ́kwà nnaga jùmúrù ní sọ̀rọ̀ ìta tí ó wọlé wòlé ko sọ́kú sàmú ko. na sọ̀rọ̀ gẹ́gbẹ̀ sí ìlú abuja àmẹ́jì tọ́kwà mace yi in su tafiya daga kabila ya nuba kabila ya nuba na matashi na abin shafi a duniya zan shiga é, a kinye misira tafsirin da shawar A aila babu fitin amma kabila ya nuba amma a zai fita nuba yi kayan nufi shi kayan ko shi ya yi labari suratul lukmanin ya ci wuce gurkon nan gama a kada sai na lukmanin hikma a nishku lillah ومن يشكر فإنما a لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله أعمين أن اشكر لي ولوالديه وإليك المصير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أرض الأمور ولا تسافر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور واغفر في مشيك واغفر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الأمين إن لا يجب أن يجبرون النبي دون ما يوضعون في ويا الله سبحانه ebone ta ƙor'anu e ta saboro shi ta yin zalili shi ba wa zuyayya wa wata zalili ya zine wasu kila wuta ta alaka wo wasu abin yau wa wata saboro na ji lafiyar ta alkai na wani soye ibu alkai da ita wani fiye wasu gbogbo yi gaya ji shi ne ko ci gaba da kada a sai na lukmanin hikima a yi ta lukmanin ra gaɗe hikimai ibn jarir al-tabari dan mane kuma ba ro gari al fi in tura da fahimta ali annabi sallallahu alaihi wasallam dan man yuridu Allah bihi khayran yufaqihu fi din dan ko da kuma cike ba da al yake shefe kuina wa da fahimta ali lai wani yau ilimin wani jari ne kuma biyu a bikin ya da da wani kage ya zaɓi manyan zai tsiri riga a koke ba da ki amma ba ka tutu da su sofaci da ba na wanda sa kuma da wa su kusi da jashi ibn kabir ko gama ne al-hikma wa yiya al-ilm wal wa ilimi da fahimta yadda ya gama ga Uga gangan ya ga wani ya kuya daga wayan kuya kuka bala kwandoci ade ina ba gindoci na bayan gida da kuma sai shi wadai da ebe ne ya zuwa fashi ko kinta na rabi muhammadu juya sallallahu alaihi wasallam ina ba gindoci na gida bayan shi wadai ebe ne ya zuwa na gan soci jini kere na wacin yana jami'in zuwa shafatai ebe kere ko wacin mai ta kukuri da cin da Allah kankan da wani cin kasu kuma wani zaka bozoro wani da cin babban biya bai koci wujuyo yau wuce wujuyo ya abasha ce dole yake ya habasha ba afirka ga gane tsara yake zo ethiopia ina ethiopia ina ci gangan da yake tsere a to shi inda da da alfahari da suka san da tí ó lò kọ́kọ́ lè wọ́n ti kọ́ntínẹ̀tì áfíríkà ọlẹ́pàdùgbò yìí ó sáàmà ìyẹn nàìjíríà ti ń bẹ̀rẹ̀ ìpàdùgbò yìí lóko áfíríkà ọlẹ́lànà lókùmánù hakeem ìdàkùkù yìí mú yọ mo ti ìjẹ sáwọn kí sàtùmù yọ na àdánwò ìfẹ́ ìgbàgbà bá wí ìdá ẹ̀ẹ́dẹ̀gbà gánà lè ṣíjà ńlá mo pé ìgbọ̀ká mai baka da su kuma madana ita na tsaye madana a mai zaba yi ko shi bai ji da mai cule ke to ne wasu ake za su ci su kwanci da wasu ayyukan doci wasu ya cule da yi kici mai ba da ya zawan gishi da ko da ba irin na ji ba gun mace da yaro ya na shi daidai da na musulci da kuma min na na shi da tokiyo ga ga fa'in na wuya rudu min bai nihi ma kalamun rafi e ga wani e ga hikima da ta ga duniya ga ta in tara ne abuwa wani ce da ne ga fashi komiyo wajen jima ba siya ji kogwene mini fafan bi abu ya e ba fa mu kuma bolo za ji koyo za ku ku egban na kasewa egban na su kuma tura bai hikimai ina mai ruwa ga yasa hikimu ya wada a ga kwallo shi da ka turu su nan gizo wasu nan gizo nan gaskiyar da ya kuma yi na ka fashe ina min ya kafa ta halitta wani lukman sai da gan da jin tara yanayi gan da mai yanayi da ka tuke haka na ana yi ba shi su wuɗe zuwa ga tume wani na gajiye ga mini na kasashe nan jin nauna Lati ya sai ke da gan da kiyo jin tara da yake da ka tuke zuwa ga gana gana obe bai nne ke gana biye gana obe bai ki dalilio ki dalilio ku baba nna wuga ake da wani ya wuma gani da wani ya zaki ko da ga ilimin ya ga hikimu ro sai kuna da isa sallama ne wasu sun ga ilimin nan annabi ga yi da ala inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فصل الجسد كله ألا وهي القلب an kera ka so ka so shi ta nake kwallon yana nabi adama na ka so ka shiga ta su da wani na ka da wani fata na da wani wani ya jani ne za a ce sadidi jin tara da mai kawai wasu a da wani za ku guyo jin tara da mai kawai rukusa ya ramin da sifat a shidaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yi etide yana zawon yasa shida da zaune zaman wasa zama shema na sai wala da janna ma bayna nahyayi wal jinai alẹ́bí gẹ́gẹ́ na náà tó ti kú sọ gẹ́gẹ́ bí ba ní egwu bá lẹ́jẹ́ náà ti pàṣẹ owó rẹ̀ lẹ́nu ẹ̀gá lọ́wọ́ àjẹ́ kíwìọ́ nga yìí máa bẹ́ẹ̀ nà láàyè ẹ̀mẹ́ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ yá ẹ̀mí tí rẹ̀ fún ẹ̀yẹ́ sọ̀rọ̀ jọ wọ̀ rí ti lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ṣubú mu kí dẹ̀dẹ̀dẹ̀ yá máa pàpà owó wa sọ̀rọ̀ jù nga nga ta ta. mutane da zan zuci haje fasika a fi kwana gintane da zan zuci haje gaba na zuci ayin ci a alamini ci ci har kuma A kwana yau da kuma sai ga bishirin ne jama'in musulmi sun shi ya yi labari ya ce musu gurin nan kuma da kada a sai na a hikma a nishkur riba ita A ragar da hikimai magagan da ilimin da fahimta yan addini har kuma wani gaji a likali zamai a nabi dawo mutu da wuro ya wani a gaya zuro na ga gyara shi ga da yin saku ba ke a wuce da yasu mutu da wuro ga alama ya sa wani wuce likali dumana lukmana sai likafin ta ganda shi kawai da bacci mai akwai bacci ma aya toci lukman da ya canin gika na zai huwa da mun yaje suna ko ne ta ku ya zu ibe ilimi amma fasa da ilimi ne mai bakiya na ke to da annabi bakari yawo annabi muhammadu shi ya ga kafin su da wani da kana zakari yawo jara. bogo mambo, e mambo ta ndi ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e zai da ilimi ne wa da suna ya wa da ta da wani wa da ta an kitu tẹ́ta tó jẹ́sì náà káwọn bàbà àti òògán ìkójọ ọ̀lẹ́nà káńtà bá tó kàtí ààyè táà ẹgbẹ́ ti sàwọn ti gé èké ti di àlùgà ààyè gan amma wọ́n láti sàwọn ti ìwé kọ́wọ́ àwọn tó ń jẹ́ wọn àti lóra aláàbí kazan rúbìríkà tẹ̀lé wọ́n wọ́n wọ́n tó zàdó bá wọn wá ní dáwọn ndé kó àfi tó rúbìríkà tí àwé nga wọ́n tó zàdó bá wọn èyí makantó jìdá náà dìgé káwọ́ àwọn òkú káàkiri dàbí náà wọ́n lè hàtà èyí makantó ìwà a báyà ebo ti bo e ba we we bonjo bogo e du jitna annabi su kuli jitna waliyin su kuli jitna wani lamun ya ce wani ki su kwari an yi kurni la ni gara kuma ne duda ne ya so shi ne na tsayi na tashi gona lafiyar kiwo ga yi lafiyar min nan نشكر لله ومن يشكر ذاته حتى يكون الخير وتنتفيه فإن ما يشكر لنفسه أنفانية جدانا وطنع يشكر ومن قفر زيقات شمنه الخير وتنتفيه وإن إلي ميدنا أكي كدنا إلا كدنا ملك كدنا وجاب من جساء إلا تقوي وانا فمدى الخير من اللي موصى تاتينا الله فإن الله غني حميد نقول يونان دي بابو كي إذا نغا دوان حميد مولو إبو باتا وغاوي وكابو جي بويوا وغاتا ويبو nga wale mjini uye watu alhamdulillah ebo pata uga to doctor na ta operation ayi ne wana e ebo di udu tutochi ebo na kapo ba uga fe operation alhamdulillah zai wuce da mai musulunci ke ya ce da ya tuku emi lafi na su kwai wani ebe ya dajin ya su kwai zai yi kuye ka wa lagi zo ya wawa cin ya waya ya na pata yi ke ci tuku eti da a wani ogu egbon wuwu bagun bagun oji wu ngayi tapakiri ke alamu yau yin gida agwasu sallah wuce alamu yau yin dajin ya toshi agwasu mai su kwai wani ko ce cika ba yi yadda ya sayan zaɓin kwanan gawai kwana da kuma da nihihi wa wani rizuhu annabi ya labari ya jama'a musulunci a ci eh, shani da kuma na lokacin da bai jini na ga ya hulayya ya wuyi min man yana wuligan na gari ga tasbir ishfaka wai za wala tasbir yin sunan wuce amma ya ce to sayan tafsiri da ya ce ya bawai bai nauyi nauyi amma na ya ce tosayen ya waga da wuce tosayi yin yushi tosayi wani ma wuce yoshi ba za su shirgin ba ga layin fasoci ba ci e kuka sun ci ba ta ce ya zini la su a fi da farko da wani tarbiya farko da wani gamba farko da wani da waga yayi yoshi wai ji sunna yi yau ne zobe ba shi wai yi zai yau ne shi ne ko ne zobe ba ta shi da mana wajen gamba wa akida wanya wai zobe sunna yi yau mai zobe akida ya tafi shi ka tafi wai zobe ba wai sunna yau mai zuwa zuwa sai ga sahaba da yi muhammadu shi ba su shiga da ya wai zo sun mai yau mai zuwa wani ba wanda ya ga wace haƙi waya wata hakan ba amma da ta fi wani wani mutum la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ga hatta ya da kuce la la da takaji tin bai kunta da nuwani so tata sannan yi ne wani je lokaci ne wai lafiya wazi wa wa ga su kuma ga su kuma wasu bai wani fi kwaye kan adé bàyẹ̀ sí àdínì àdébì òmùmọ̀ sí sọ́dọ̀dọ̀ àdébì gáàsì bá àdínì èyí òjì pé ní òjì bèèrè lè ká ẹnu á ẹ̀nà omi gá báyìí ina lè láti wọ́n ina lè láti wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sọ wá a ga kí dáwọ̀ dáná ga inna شرك لظلم zulmun abdullahi bin masud lokaci na lokacin ayayen annabi na amanu wa lam yabdu imanahum bi zulmi ulaika lahum al-am wa hum muhtadun da aka li sahaba da muhammad jahanna yake e na goya wa a ga ayuna lam yabdu imanahum wani imanin kwake ba da shi zuwa shi da yana a na fi annabi ne wasu nan sai da an kare ya shi ga innahu laysa riba ala ko qawla luqman inna shirka na la zulmun azim wuti zalunci ne ya ji tun ya tu da ke jelona a'a yawwa da luqman ha nun ga yi ga gabe da shirku ya zuwa zalunci ci kuwa bugun zalunci fassara yin allabi na amanu wa lafiyar da su yi ba nan da zulmi shirku ya ba ba ga na fassara ƙur'anin zai yi shi kowa da an zai yi shi ya furo alabi muhammadu wani asa wani su ma farmi ba zai auna sai dai bukata ya bayani ya mai ya wani alamar shirku mutum ke da bayani ya na soci jin ƙur'ano etiya bulu-bulu giloban majina ga yi zuwa su tsarauga wa kaba rabbuka an da tabudu illa iyahu wa bilwari dai isbani wace ci gaba ga wawan bayanan mai zana biwari dai hamalatu umuru wahadan ala wahari soci jizawa ki ba ta gamba etiya bulu-bulu giloban majina wani bayan doci ba musamman zai makon gudu-gudu ne yi wushi zuwa buke guda da yi yi wani ngayin nan wani bayan doci ba ko ci bayani ya yin hali ya wani ne ga nan ga hama na su umu wahdan ala wahdi me ya kila wuza zafan ala zafin gobe ya ce zuwa mai tafsirin doci don gayi in wala wala kusa gida da aka gada bayi ba wajen aka gada yanzu ga wala nan tàbí wọn kò tẹ́lù náà wàhálà lóṣà kúkú lọ́wọ́ síbi tí wọ́n ti káfọ́ lóṣà wọ́n tẹ́tí máa di wàhálà ogun mọ̀tò ètùtù ètò ebe yàrá bí ìdí mọ̀lẹ́sẹ̀ lábàá àlàáfà ló ti pátá gbogbo pátá mọ̀lẹ́sẹ̀ ó gbé pàbí wàhálà àlàáwá ni wọ́n ti sọ àlùfín àmáyé ebi kaduwa ne yau zumaya ya kuma kama so shi da yi bakara ga wani walida na aula da hunna haulai ne kamilai liman arada an yi timman raba na jaya ya shi yayi a kuma kamilai ne mai kuci amma ba mustahabi yau liman arada an yi timman raba ya zai kai waga ya yi wula biyu gudun gbogbo wa ba wọn ló kàn ní o títí mẹ́tò sí ní mo ti bẹ́ẹ̀ bí nyege ya ye nga ti dùn ẹ̀yà nígbà àmọ́ mẹ́ríkù dọ́kítọ̀ jìgá sọ́kùsọ̀ àyíkó nga ti dùn àmọ́ àti mẹ́tò sí mẹ́tò bẹ̀rẹ̀ nìgé gbàgbà nga bu nga ti dùn ẹ̀yà nígbà. bai wuce ba ta hannu wasu faru salatu wala to alaja wanijo ngai wofi falu pasai farma wuro aya naga majidin istinbatu ke ibn abbas gani wangwe tafsirin da shi na ga aqallu muddat al-kham sittatu ashhur e babaye wala e tabufa ibn to shiga wa hamlu wa fitaluhu salatu nashara igan waya kuba ne wa ya egibe yayi yóò lè gan sọ fún àjọ yakuba ó ti fa ṣíre gúnni sọ̀rọ̀sọ̀ àyíká wọ́n ti sọ̀rọ̀sọ̀ àgẹ́sẹ̀ ó ti ń lọ ìlú láwọn ó gbàgbé sọ̀rọ̀sọ̀ àyíwò lájú ma ń bí yẹn ṣì ní òun bẹ̀bẹ̀ ibi

amma kuma kun yi ji rayuwa yana yi ke wasu da musulunci na mai yaji na niyo ya a zabi sa ci za to doro ni da kaza ni da kaza ke zama zauna ya doro ne a mai da ke bukuki ya mai na ya bula yi imani bugu dajin ya so ce ci wasu da wasu na wawala a kenan dajin ya mamaji ya ci ya kwakwani na bawana ngala ga wani ga wakon rabbi rahamu ma kama rabba ya ni tsogira to ko mu yin labe mai ni kento na

إنها إن تكن إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا سبح الله إن الله لطيف خبير يا وزيرني اتمدير في كوت نبونا وغاتي ذات وشنا كوت اتمدونا وغاتي ولا كوكب بابا تجنيه فتوني دروبونا يصدر على من جبت كناري ويوين فلن يبقى bai sun bai yi wa gaba batuna ni ya tafi gowace ko ni ko da nan da shi saba a ba gowacin tuna ko da nan da shi yake a ba gowacin tuna ya fi hawa kiyama ko shi dole na ga fasara ya kamar ya man min qala zarratin khayran yara wa man yaqbal min qala zarratin sharran yara e tunkuru bai wa wale ga kuma fakiya ga imanin khairan yana ji ma'anin wale ga gauri inda yasu wale a ke gagba ya tun wuce e tun da neman a shiga gbogbo da taba shi ko bai jiza shi e ma yi dore wagi e wani ya ce musulunci wa da ke gbawon har da kuku da yin shi dore wuwa gara da shi ya yi shi kaji ya waga da ya yi ba sai kun yi wuro e سيئاته الله اتنجي وصفاء لطوه وصفاء لطوه هنا وبكيا مسك لنا اللور ومبط مبط mudana mudana kiteshi endoro wajina bati bogo yitunda tushi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا هو inda haka ke kungiya mai yin tungulu mai yin tuge jirana a ke zai ya ci na kuna ngorowa ce bai yi na a shagawa ne ya kewa ima kewa to ko ya yi arziki wani lukmanin hakim usha ga dagan ba itin kibo itin sallah mai tibi ba da fatana ga yaro rayya ya waje ne akimin sala a sallah kuma kirin an sanna ku jikini ji sanna da lokacin gajiyar su ba su alfihim za lama wato inda za su sha gajiyar su ba su amma zuru gajiya sai ka fi ruwa ba wani bayani da sai fi ruwa zuwa ya ji wani mato shiga ya cale ba ni ko ce wa wani sun fi ni amma maki ya shiga ya je kawai ya gudu ya shiga ya yi ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wala aqida na gora fahimta àti òòrùn wọn ti fún pé ní àmà àyà ewu ni èrè lórí ìbádalé ní ìlà ń ti kó tó ṣe omi àwọn ajẹ́ bóyá èyí náà ṣe jọ àti mi sọ̀rọ̀ fásitì ti sálà jẹ́ mini ṣẹ́rẹ̀ ti dòkó lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ na sọ̀kọ́ muhammadu ila وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بوبو فشرت من صلى لي صلوك لي صلى لي من يرسل لي صلى لي دينا سوا النبي يقول من الشرك الخفي وقاي وعد صلى لي شيء تاشيت ما هو وجهي أموغا جوتو غولي ويجنو دي كندو باوي الشرك الخفي بوبو أتم الصلاة wamur min maru ji koro da mal sai wana anil hokkar kala wani ce to de bi ne do waje ne ke babu ijabu ji wan wani baro ne to ji sai wani ki do kata wala ji do jawabi da kuma amma inna zalika la min afdal umur inna zalika min afdal umur gamba ba kan kankan yato de alama do na bonare e wala zai ni ne jo kulatiya muhammadu buhari in ji gyara kan bai ji da ta gaja mace launana yi rage wani constitution ne ya zuwa cice sai an yi yada ba an yi yada ba wani ilo to bi mai ke ga wani amma za a ga ara ga yi jingo ga wuri ga su a gata fati ki da ajiye kawo na gyara ma bono e kuru e kwallo wani a nawa bai zawon ti shi su ci e kwallon zawon ti da aka guba fari kun fil janna o fari kun fil ba'i bono e jini na ji kan doro da daga ayewa ke eh, bono ga abu zuwa ta annabi ga tsaye malu wa kullum yassarun lima kulika kala.

ina yin sadarar toshi jiya yi kuma soso kanu na ga wa ibadun rahman wa ibadun rahman wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama wuji to ko burushi zaburu na jikita ce ga wani jauna agai allazina yamshuna ala al-ardi awnan abiga dazan edu da hawnan ay bisaqina mutawabi'in ita eh, ita eh, ta kama bena su ebe eh, tare e biya sai wuta san ke so zan shiga kun siyasa ne an da wanda shi da latu rayuwa bata wai da shi ba wani jide ba zan buru ji wuce ba ga da kuma ne ji yugan boye yuna ga tsara ne mutum da yi lukman ne ji an karu da kuce fadul tafsirin da cewa ga tsaro zakin ya abasha ce uga ya wani ne wa kuɗi mashika don tatace ba ta da wa kuɗi mashika kyuto eh wa kuɗi sautik mutuwa gani ko ga ya wani ne wa kuɗi mashika wa kuɗi sautik إن أنكر الأصوات لصوت الغني آية زكاة في منه إلى سنة زميا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصاكر خدك للناس وقلت بيته ولا تصاكر خدك للناس يا وجيني جاتشي وانك لبي بيما إذا كلموك aw kallamtahu wage da yake gabe zawani sai chale ya fuka facha ruwa etiye ba da juma mun ya ga wani bayani ga Allah kalma ya su fakirla daga kibo ba kan to cina biyu jira kun mutaji ce ba babu ala kalman haddaka bi ma na waje haka gabe ka gabe zawani ya gumma sanyen wani kibo ya wani ba wa be chale bai bai ma wala tusakhin haddaka linnas e gaga da kai tare da yayi bai no da ga shi yayi kibro al kibru batrul haqq wa ghamtun na. na go gaskiya mai baza wani sai tikarin nas wanda za su waye da ya ci waya zai dai da wanda ya yi waya ko ke kasu yi waya na da lafi yi waya na aje zai koyi yana? wa wannan waya ne gwamnati officer director commissioner muka ko je mu yi fasala da jama'a e kone ga yi sabuna wai ne ga yanzu mu ji da ba nin go office ko mai kudu da da su rike ba to su sai da bi wa wa ko da ka bari dole ga dai ta fara shi a sai da da su bobo ne ko da ba ba ta sunna yau sunna yau wannan lukman ya tada kuma wani to kuma yayi labarin qur'an har a ga ya labarin gaza kuta da namin farko shi da yau yake mai aljanna zanu kuma na da sasha bila da sasha ko na jashi na da sasha lukman tana koyo na koyi kin ikirada bo inna akramakum inda lahi atqakum wujin sunne ofisa ni zikpa ko ga zikpa ta ga ma jimani sala da bi wala tusaqir khaddaka linna gacci da wani ile da yake kai ma en eh, dole su fa wala tamshi bil ardi maraha gadda da tafi cinwe biya etin sawo ma etin alfaro ma inna la la yuhibbu kulla muqtalin fahur to kai wanda doro ne da ta ta wana to kai wanda doro ne fiti da wani shina to kai wa suratul isra'il ga ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تخرق الجبال طولا قد ذلك جرمان كيسا تتنبو ebona wa kuke ware nan tsarikan arda bogai da zata kama tuna wallan tsabdukar jibana tuna wa ma hun kwakun fata babu shi zuwa ji bai tsoko gauki sai ba za su shiga da mun yi wa cikin sabai kafiya e eh, ya za da kyauta o da fe ta karo na cewa manyoyo mai da ki amma wajen alaka so shigar fahasta na bihi wa bidari al'arwa وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين yóò jà tòun tó tó àti yóò bá ká àtẹkìn gbèrú àlùmí ń jẹba tí wà ní ìgbè òjèjì máa ní fún ẹwà àbẹjẹ wọn. dúkì yóò sọ̀kọ́ ẹ̀yìn àbá rẹ̀ níbi èdè òkú dúkìá yí èkó ìnà màfà sí àwọn náà gbogbo jama'i musulmi layi shi lalle sauki in dole ba gan bayan karshen lukmanu hafi ya ji zama tuki mashika ya wuce jani ko wa kusi mashika da tatace ba zan wato mai sauki da wa daga gashi hadir daki musamman sai ko dubu zai gawa daga fefofin ga na je fa'ida ne ewa ga madan mai tafsir ji imamu kurtubi mun ji bayani karkashin yawa gurbin tawfika ga hatta ladan mun ga jimi wala e ba salla ya ma be be ri kwana ga sai no ai baba da rewi ari awu ba gurwa gurgudo tere na ga ya wana ya salla ta ta ga ji takallu kima ga la pakatu ne ko kabire nuwa ne wasu wala hawa وظلم صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب bere na biyar da bere tsaka na bere tsaka kuga yi bere ta tage kina wuce bere ta tage kuga don ko a bere da mai ta tage bere ne ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga idza sami'tum ya halika ya ga waye wuce bishe lokacin fafe ko lokacin doro e ba kwana na toci wa ina zamintu na hirkar hamir amma ya ga wa wuce ta tagi fata awwazu billahi min ash-shaytan fa innaha ra'a shaytana e wa ta da toci e wani ta tagi lokacin wani kida da shaytanu da ba toci a duwa zuwa ya ga da kiyo da shaytani babu jama'a musulmi yi wata tashi idan taimman wannan kiwon wiyo tarbiya wani akida wani waje wani e yi wa shige lokaci na wai fatuna e kuna ya e yi doci na shigan ba ta cikin wani ta alfa shaji na wuce ba zora ajiye wunan ya fi fasa bushi ma yau e na yajin da kwaya yi labara na ismail da ƙur'anu ga na ya muru alahu min salati waka na wakana inda rabbihi marziya wa sai da ya ki foro da yi ne wai ga da yancin mu ba ibn zabi ko da sarau amma ya to zo ya mu ya min shi jin fabe mu je boko je je o de le e to ha ya gamba na de lozo nga ji mai da a ko ya ebona to ji ga wakana inda na yuli foro bayina wọ́n ṣe pàyẹ́ kí ọ́ yẹ dásòkò yìí mo tó ìlú yẹ kó mo ṣiṣẹ́ ìlú yẹ dásòkò tí gẹ̀rẹ́ àrẹ sallallahu alaihi wasallam ga wa mun ahlaka bi salati wa sabir na ja koro gan ita ban ku anfusakum wa halikum nar amma ina ga yana ya zama yau da sai wato ga ta da kirki wai lowa ziba talimu ba makanta waka talimu ba e wai wai talimu ba wai lo to mai da lita ku lo makanta ga da shi man ga ji wa ga ji ne amma da yau sai ji kokari da lita fi qur'an wa majayo wa kin karatarayi wato kafin ga shi da shi wa dina wa ga ji bai amma kawai lo makaranta wasu su tarbiya ne ga gawa ba a kida na gege ya shi yi to na geto na gyara wasu ya kira wasu ya kira da wuce ga zozo gan da ba wuce kunna na toci layi ne ya kur'ana wani ba ko ji falin idan da yi in lafi ba na shi wani ba shi san yi zama jama'a musulmi daga na liman lafiya wani kuma ya da ba zuwa nan sai to bayanin shi zuwa ya zuwa na yi faji kwanan faji kafin tuyo bayanin da shiga taylor na sai ji hidima esiya emilatu tsokwana ya zuwa na wa na bidawo da kasunan ma hafiz

ebole za zai ta cuta wani da wasu wani da wani na da wasu na kin wasu ya ce da tura wa na zance wacce da wani ba ba amma da zanne da kafin zake wani daga wuce bugu zakirki ebo kama wata ga ko jami sa wani zanne ce zakirki lobe turu ne mai guci zanne ma wani da tura mai guci ne zai wala ciwaya na su zando waje da wuga da yi na mawucin su matuka wuga za su za su a ta haka su kuma gawar sabi arziki tsaya da alfahari galuwa arziki wallawa bayan yau shi ba yadda ji wani jirgi a fasa da wai fahimta ne da ne bai wani wani mai amma sai ya wana da ne wani wuri ciwon da kusa yi gife wuga ya su gina kwaye za a yi ya da ba amma wuga yi zaci wata wani ne sai yi zai ga amfani man da wani wa saba wai ya ciwon wani bai latu wani hukun amma wani bukata ya ce yi certificate diploma wula da bai kuma cin tutuma wani ولا قومش بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا جماعة المسلمين يجتي لجارة إيه فلنا نلقمان يا إلى بارو gan ga je gan gan be jin tara a ta ga ko ga ti bi gan gan be jin tara bo ko ai bo ta to za a dine shi babu alkhairi da ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin wa ga wa ran ko to ba za kirkish to ba za kirkish Allah wa ne za ku je a wannan ba da alaka bai za a dine shi man da ya da alaka bai ne ba sa ci bai ga cin da promotion yau da ta e ko na wayan wana daga cikin da wana za mu shiga da alaka bai wa sunan mawaci ya ce da ya minista kwamishinan da ji siyasa boci ne kun ba zuwa kuma ya bisi ba ga ya wata a za su ba ta sai yi su ba a da bai wa ne mana to to boci ba ta yi gobe mai fiye sai ma yi zai sahiru haifuwa ta e ce sara lokaci kai zuwa musulmi e ya adena kafuye wana pate tayo pate tayo Isaki imani iga Allah ida da gaya ima wannan da ba da yasa kana jiro su ne na jiro su sako ko shiga wa da wani ya so shi da fala ya kaza ya wani kashi zai wallo ko shiga da ba ku da rabin fara ganda da rabin nasu na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ade ne za wa su da su kai da yi aku biyo jira da sallah da jira da na ga da ga yi ko sallah su ne sallah suba ko ba ku ta ta sallah mandi ko ba ku ta ku ta jira da sallah jira na kullu na yuku yuke masiba ide pasa su ko aka buya amma ya kusa kwanon roge gada ce zai ga yi laktu wannan kawo ga gada ya kusa kwanon ba wa je nasara a gama nawa ne annabi muhammadu ya zaku ke yana zoro ne amma da fada kan da rabbi na su na wannan zakwai musulmi da yasu ba man kirki kiri awai ba alkhairi awai ba alkhairi ya zo kai ya yi ke to mai mai da imani bare ya da wa sunna eh, ba sunna da yi ne da ba kirki báwo lò ó kí wọ́n èdè tí wọ́n dẹ̀sùn gbàgbọ́n jọ tòkójẹ́ ìdánwò náà àtà gbàgbọ́n jù wọ́n máa ń hùn bí bọ́ iná bí yé bí ní ahàdí ìlà bí bí nìlà bí ìrìbó ti bá káwọn láwùjọ wa sẹ́yìn tó kọ́ akájú òwe gbogbo ìdè bí máa ní wáyé galibazin yóò na dán aláìkùgá látọ̀ wa. gbọ́dọ̀ yìí yìí yìí fábìlì yìí wai ce kunci da ya sunna ne wai ji wani zagi ma dama na ba sa ce fulaya wai ya ji ji yadda wani sa a gudu a wani shi kwado a wani fagba ko kwade a wannan shi kwade ji wulanan ginnu bai sunna zalimi sai yi gniyo ka zo bocci a a e إذا جاء أجلهم لا يستعملون ساعة ولا يستقيمون وما إيمان الجن ولا كذب تاجلون ندور هذا الجبل قلب واحد واحد إلى الأسواق دوا قلب شجرة شيئا لنبي إذا كان يجي كم وقت سوا سوا كيدا وما توا هذا كي وجه إذا جري إفنا لا لا توا الله نادى جن أبو كذا بس يجوا ما يجي ما يسمع وقال لا يا سبب رجيو kawai ke da wani gawa ko kawai ke sana'a na ya gawa fa ko kawai ke sana'a da wani gawa ga arzikin cin sassali da ya jika na biyu a fi da yau jitu kuma da sana'a da ba ina ne kuma wa da ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuga ga isa yau rayu wuga ga ila ne na ga mai rike mai sunna da mai bidiyar عقيدة آل سنة عبادة آل سنة معاملة آل سنة وجه آل سنة صحيح والمستقبة وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن بيستوجبوا قد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بقول يصاب جيش يصاب الكرتايش لا يوهم قرآنه يزعى كل ذلك يقول لك بحث واضح يعيه galatoci ba za a nake yusuf ya yi da ya yi yuji nan gada karka na fi kafa sinin ibrahim da ulul alba ete annabi yusuf gan da ya yi yuji da ya yi hukun da ya kaka ya ci jeli ibra wa zuwa amma ya zijo ya zaba hankali ya bai ke ne gina fatabiru ya ulul alba au ya ulul alba ya zaba hankali da ya ji lura bai kai qur'ani ɗari dola bai sai ban kirki mai kintin yayi nan ilimi dala da suka kudan arwa da lati da kwai zaba ya isa zaburin na shi da kwai da tashe wuce gurushin da kwai ba shi biyu zama to ta yi fi da tashe wuce gurushin to ta ba shi biyu zama ya zuciye yi na lalo shi da jiji na su ko sau to ce wasu ba san doro an na su ko sun gani jini to ce wa sun jini sokwe ti o ga kawa shi o ti gyara wa sai o raji so ko akin tabra dabu dabu a gyara da batoshin so ko akin tabra yi zalunci zina kun rayu ki fata ya ki dibi na shi shari'a ke da da ya ta an ka ji zamaki wannan da da yana so ko ga ga domin kin nan za da bi fata sai ga da shari'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان في العدد مهم جدا ميلاد الجنة بمعنى العدد في سنة الوعاء عندنا جمعة وأصول الرب في سنة الوعاء